Matan gundumar ballar yara musamman ma na kwamin ɗin tagazar mata ne masu kuzari bale ma ga ayyukan noman rani da kiwon ƙananan bisashe banda wannan ayyukan wannan mata na aikin sarrafa kanwa ko kaka suke aikin mun firanta da zainabu wata da ke garin tamize kilomita biyu kudincin balle yara asmanu shina ya fasara kalamun nata idan za a sarrafa kanwa sai mutum ya nemo ƙasa ƙasar kanwa daban take ƙananan tanuno ne muke da su masu huda muna cika su da ƙasa sannan mu sa ruwa ruwan nan ne ke sauka ƙasa su zama ruwan kanwa waɗannan ruwa ne kuma muke azawa kan wuta su tafsa tana yawa su dinga tafsa tun da safe har da marice bayan haka sai an bari sun sha iska su yi kabri sai a juya su cikin wata masaya daga bisani a kuma saka su cikin wani masayin mai kamar dambu inda wasu ruwa ke fitowa daga ƙasa bayan haka ne ake mada su tamkar dila ko kuma masa sai mutum ya share kimanin watanni uku kafin ka samu dilar na kokari sosai na iya samun goma wasu kuma ba su wuce hudu ko biyar A cewar Zainabu, dilla ɗaya ta kanwa suna saida ta jika talatin zuwa talatin da biyar na kuɗin sefa, ta kuma bayyana irin amfanin da suke samu ga wannan sana'ar. Ga guda ta kirki ana iya samun jika talatin ko jika talatin da biyar, amfanin ta kuma shine idan ka saida ka sai abinci, saboda yanzu ba a samu amfani sosai cikin gonaki. Noma bai hidda mutum, gidan mutum ya sai hatsi da masara, in kuma baka da lahiya ka je ka nemi magani. Gudunmawar maza dai shine itace da suke nemowa, ga magidanci namiji ya nemo itace ita kuma mace ta je ta nemi kanwa mazan ne ke sai da kanwar kuma ta fi tsada a lokacin damana domin a wannan lokaci ba iya fidda ta duk da amfanin da suke samu zainabu ta koka da irin matsalolin da suke fuskanta bale ma wajen itacen dafuwa da samun su ke da wuya wajen itace ne matsalar take babu itace idan ka je neman itace tun da safe tana yiwa sai cikin dare a dawo wani lokaci kuma idan ka she in mai gona bai hana ka ba jami'an gandun daji suna tare ka sai kayi takardu kuma kuka kana da takardu ma suna tare ka wannan matan masu aikin sarrafa kanwa suna kawo taimakonsu ga iyalinsu bugu da ƙari suna taimakawa ga bunƙasar arzikin karkarar